haka umar bai zaurin ba malam ya ka dinga abin nan ɗinsa hmm? saƙo na shafe albarka saƙo na shafe albarka wato muna da matsaloli da dama ba wasu abin namu yana da yawa inda muka samu kuskure abin namu o oh, oh, ba kuskure ba sai na kafa ko mu canza shi daga kuskure mu ce na kafa ta inda muka samu da kafa yana da yawa shi isa don gyara bangare ɗaya ba mu iya tashi mun gyara nan to ai san ba mu taba shi ba san ba mu taba shi ba nan ba mu taba shi ba saboda kanan lamarin sai dai a nemi taimakon Allah ya nonno na kwanonin nan na ɓata wanda muka samu na kafa ko a bubbugan wurin mu bubbugi wurin ko ba ce nasara ma dai ka kwana masa zo ka kafa ta masa dai yaƙo na goyi albarka ومن عقوباتها daga cikin hukubobin sako annaha tamaha ko barakatal umri tana goge albarkar rayuwa da albarka za ka ga mutum ya samu shekara sassin ya mutu ba a masan da shi ba ko da sunansa ya gama gari ran da ya mutu gaba ɗaya da shi da suna sun yi lokakon kafa ba ma magana suna ba mutum zai zama yana da shekara sittin ko saba'in amma in ka nema a rayuwarsa mai kai wa addinin musulunci a cikin abokinka ne irin aminin nan wane a rayuwarka mai kai musulunci Allah mutum zai ji kunyan nunawa ka ce na ci da kaina hai kai ma za ka ji kunya ka ce ta ina sallah sallah inda ce sallah nan a ƙarshen ta wasu suka yi wurin daga cikin yayin da na yi tunani ina fata ina cikin na dakin Allah na ta tunanin ki kai kenta dai yanzu zan koma gida dai in yi abin da zan yi in na tsofa ne ne yadda zan yi ko ki kari in dinga yi in dawo in zauna Allah masallaci na an mutu a cike ta mautan Allah sai ta zuciya ta ce amma ko kala marago wannan aikin da suka yi wasu ne suka kai kuma su yi aiki ka gama ka zo ka kwanta a ciki kai ba kyauta da za a yi min biza a yi bin a ban ikama in ta kasa ujiyar zauna ni ba za su nan zan zauna tuka nan allah ya halice ni ta zuwa ko allah ya halice ni nan bayan tsaya ni ma in ga me zan yi a ɗin ba in ma ban yi komai ba wanda zan motsa nan ɗin ko ban yi komai ba amma kan ga mutum da ke yara ya kila hayya malaki dan kumbai hayya malaki mukami amma in ka nemi takamaimai abin da ya nuna ma abin da iya musulunci ko na koyi idris kila ba mu in ma ya nuna ba zai zai ji kunya ce wannan ne na yi amma rayuwa na na san duk yadda na samu gidan kwana na samu inda nake kwana duk yadda zan yi na samu dama yadda zan yi kaza amma addini na duk yadda zan duba ni ba ga abin da na yi maka. ya kamata ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi da wannan tambaya kuma da za mu yi wa adalcin kanmu wata rana ko da irin imo imo wanda muke ganin tsaron juna ko da wani ya fi wani ɗan kaɗan ne wannan yana kusa da shi wannan mu zauna mu dinga irin wannan tunanin lokaci ya kai yanzu dai ƙarfin muriya bata taso a gare buwa mafita muke nema amma da magana ya ba laji to me kai da za ka yi masa biyan wanda ya riya ba ya yi wani abu ne ba to yanzu duk wanda ya kai har da za ka riya da shi ba ko abin da za ka riya da shi babu baban gamu duk da za ka riya sai dai hauka mutum in ka yanzu ina ina kaza ina kaza ba hauka Sai kai kake ganin wani abu na da kyau amma an duba an duba ba kome ne ba ka wanda zai yi riya ina da kayan riya kuma ina ko ba a irin karatu nan ba ko a jefe in aka ga to wani abu yanzu Allah yanzu mai kai wa musulunci kada ka sa wafa abun ka tafi gana sai a a gaskiya ni ban yi komai ba a ka dubo da gaske shi ma ya dubo da gaske ta ga shekara na kaza gararin da na yi garari kaza na yi garari kaza na kada na yi ballanta na mu mazauna na mafi yawancin mu kwaya ta garari sai ina wanda aka haifa a cikin gari na suka zauna suka taso a gari na suka je duk da wani wuri muka zo mun fi yawa a rayuwa a mutum ya shekara saba'in din nan a banza malam ya yi sattin din nan a banza to kuma wannan haka wa barakatar rizki yana goge albarkar arzikin don mutanen ta suna aike masa ga an suna da kuɗi ko aikansa ga tsagirai nan na da mai yake da suna ga munafukai na suna da kuɗi amma da kuɗin suna da albarka a gare su ka zauna da su kaje da suke rayu don in ka zauna da babu wani mai kuɗi a ƙasar nan face yana cikin masifa ko dai tara ko ta mata ko ta ma'aikata ko tsakaninsa da hukuma ko duka dan ina ba ma da ba zai ba masu ifa a mai arziki a ɗauke masa haka ba masu ifa a irin wanda cikin sa bai ci ba bai sha ba bai ba da sadaka ba abun nan yana kallon shi na gaban ba to bai kan sa shafe albarkan abun da mutum da ke da shi kuma wannan ko da ke ba za a bar shi ba ba bar kaɗa ɗaya ne zunubi na shafi albarkar ilimi wannan ya fi komai bayyana mahaddacin ƙwar'ani a da za ka iske kusan da sarkin gari ake haɗa shi yadda sarkin gari ya yi buga-buga ido ke sai katar da mahaddacin alaran mangarin shi mana da doki kuma bai kaskanta ba ba alhaji wani ya ba shi ba ko alhaji waye in ya zo wurin sa gari da durkusa gaban shi ya ce Allah ya gafa kuma da durkufa sarki dole ne durkufa da shi shi ilimi na da albarka amma yanzu ba dama da an ga an kace kai malam to an ga mai maula eh? don ana iya bakanike na iya zuwa dan aike wuce kai tsaye ta da alaji nake ne zai ifo to ita fa daga jiki to yaya motar nan an same ta yaya me ya faru ba gaba ne ya lalace an samu wannan karfe an yi wane ne wale ne ne aka ba zai da su malamai na zazzaune kuma su mata uzuri koma gida in kai a cikin ina zuwa da Allah malam malam waru ba kan wannan tun me ya zubar da wani albarka na ilimi Allah ya mana zunubin da muke kallon sa ba komai ba ka kalli rawa a hansar ka kalli kiɗa a hansar ka yi kalli ka ba a ina ɗin ka kalli ba ba a hansar ba wanda ya gani daga kai sai hansar ɗinka ka kalli ka ba can wurin ake ku cakuɗa da mata nan wurin ana kai ka ba wannan zunubin ya sa mutuncin gaba ɗaya ilimi ya zube an raina malami hatta kai matsayin malami koma baya karin magana ake da malami ta malam ba ta wuce amin ba mai fata ya zama malami ni dai na san kun ji ko da ku ita ne ya ba amma ku je ku yi tunanin ku kalli rayuwar malamai ko kai ba malami ne ba abin na fata mare an atab an kawo kan an atab an za ku maganar addini ce duk malamai na so karki tawo ya tattara zagi tura musu to yanzu ya za a yaji ala kan san dole ne a koma wuri ma ce wani malaman kai malam ka san su ba wannan ka suka bata komai to a bar wannan wa barakata al'amali kin albarkan aiki je su kuna ma'aikata da zuwa da jibature an yi an bari yanzu ku dubi albarka. in ba ka mai da hankali ba sai ka yi aikin da ka gama a waye gari ba ka abu da za ka ci ba hanyar rayuwa zai ta maka wahala abubuwan ga da dama haka in ma ka tafi sai da makala makalan bala'i za ka samu ka iya rayuwa in ba ta butu ya kare a babu dan sanda zai gama sandancinsa in di ba yawa wurin ya tara ba ya gani inda aikinsa ne komai babu ya gama abun tausayi dole ya gama kuma ya koma gari kawai doban me sunan wannan gadin zamanin nan yan gadin zamani vigilanti ne komai Eh, eh to aje je kato da gora sai ba ka da zai koma mutum je gama yaƙi na sojan duk cikin harfashi mana an shiga an yi faɗa an yi gudun gumurzu da sauran kwana amma ya dawo gida ba wanda zai dole sai zai je ya zauna ya gaida wannan layin shekara kaza da muka ce ya ki kaza ga inda ya sami ne kafin nan tawa akwai harfashi na samu janarar wani a cire min duk abin yaƙi na samu sarki wani duk na taba ma duk inda gani din nan karfe ne a cikin malam ake ba a albarka mawai wa barakatar ta da albarkar ta'a kuma ban san inda zan bulla wannan ba za ka yi mu a dan a wajen jami'a. na je wani ya ce har yanzu akwai ɗan saura wani a wajen jami'a. akwai mu za ka zai iske inda aka ce mutum ya ce shekara hamsin sattin bai zuwa kaso ya yi an san karfe komai sai dai zai fita kasuwa an sala a za su doso wajen sha biyu ko sha ɗaya shiga kasuwa wannan ya zo ya yi gaisuwa wanke ya zo ya yi gaisuwa wannan ya zo ya yi gaisuwa an yi sallah ce to shi fa daga sallah azhar zai wuce zai wuce makaranta ina da malamin da yake karatu a wurin ce zai wuce makaranta daga nan in an yi sallah ya tsaya ya yi wuddi ya gama daga nan wuce wurin malamin sa kila je daidai sallah al'asar in an je a zama a yi karatu daga nan ya gida ya sallah magariba rayuwar kenan sai tasbihi sai mai ne da yanka gan shi ya fita ya je janaza ne ko wani zai ji har azumunci amma yana da abin da zai ce yana da abin da zai ce ga katti azumi sai dai so ce za a yi wani aure sai ce za a yi wanke aure bana to dan da zan yi ake so a ce eh to ya kamata sai gado mai kamata ya kamata ka kafin ajima an kawo su in auren ne shi kenan sai dai kaga a ce to yanzu to a dakuna a gidan sun zama kaza saboda haka na ce to ai wajen haka ya kamata ne nan wurin ya kamata ya masa gida shi kenan an zuba boko ba boko ba kafin a jima an gama an killace an masa kan waje an fulastance an yi wane ne an yi wa kawai abin da ya rage ni zai zauna nan kasar da shi oh. yadda za a yi haka to yanzu yana albarka sabon Allah sai a ce wai an yi karatu karatu to ina karatu shin wancan abin da wanda aka shiga masifa aka shiga matsayin shi ne karatu kana to kike dole sai ka fita ka je ka shirye shirye ake ma kana tsayawa daga nan to sun tsaya ma da dukkan komai kana samun matsalar da suka fuskanci ba za ka sake tashi ba har yanzu da ake daga maka kama kana yawo ne har yanzu kana ganin in ka kullo wa mutum ba za kwashe lafiya ba amma daga inda san ba ka iya kulla komai abubuwa nawa ko kuma yan hadda biyar akwai yan hadda akwai wanda ake wa karatun su kuma ko ko kuyi hadda alami ya nan gaba hmm? yara ku yi hadda ku kawai yanzu ko kuyi hadda ku riƙe nan abun za ta zama ku ya za a yi ku gyara abun da ake wani abu biyar kun yadda to na yadda an yadda ne ne je mun yadda maka ko baka yadda ba mun yadda maka wajen jumla a takaice abin hafsa mahaɓarakatan dini ne ma'afi zunubai na goge albarka addini kaga ba sai an yi magana ba haina sallah ina azunzuma ina ibadodi yau ka je ka ga ranar juma'a duk alaka ta addini duk babu wa duniya da kuma duniya fala tajidu aqalla baraka ba ka samun abun da yake da karancin albarka fi umurhi wa dinihi wa duniyahu min ma'afillah irin sabawa Allah ba ka samun abun da yake kawo rashin albarka a rayuwar mutum a addinin mutum a duniyar mutum irin sabon Allah wa ma katil barakatu min al-ardi ba a shafe albarka daga kafa ba illa bi ma'afi don yanzu duk da da yake ba sabon ba mun taɓa mun je noma da ake asusu ne idan ka ce da kuɗin feshi kuɗin taki kuɗin ma'aikata kuɗin menene da ka ga an ba ka mai da hankali ba ba ka mai da kuɗin ka muna hira da wani wani da ya tashi zai yi noma irin na zamani malam da je karbi wurare da kudin haya da kudin menene ya kashe miliyan biyu a daji a miliyan takwas miliyan takwas ya kashe amma a ƙarshe abin da ya samu miliyan biyu hmm? <laughs> kada ka bari Allah jarabce ka me ran da ka tashi gane na karto ba zai ma daɗi ba abin da ya samu duka duka a wannan ya samu amfani na miliyan biyu ka ga ya yi asara nawa miliyan ki bai asara yanzu wannan miliyan biyu ya sake zuwa baɗi kashe faurin ha ai sai gidan in dai shi ne rufin asiri shi ne ba ba su ya ci ba shi ne rufin asirinsa in ku ba shi ne na sai barin gari hmm. sabon Allah sabon ya haifar da wannan kasan za ta fa ko wurin ku da kuke tinkaho a taimaka ko wurin ku ko ba ta ke noma ake amma ko ka samu ibtila'i a yanzu Niger tana da sauki tana da saura amma kan mu daga nan wajen zariya kamata kai Kano kai ka tsina kai menene to mushkilar malam noman ya da taki sai da taki in ku ba ke nan malam kana wala ne to amma wurin ku ne na ji labari har yanzu ana iya nomawa a kan wato amma kuma mushkilan daga feshin zuwa ma'aikatan. zuwa wane ne ɗin ko kuma nan ne matsalar ku don dai mutum ba san yake ba amma da ya gano matsalolin da ake ciki E in ya noman ba. Ah, a, garin ku, zai garin ku haka Garin ku garin mu. To, to. Ai, isa tsari a kai kaga maganan feshin nan da maganan da yake da suna takin nan kamar a ce ne ku je ku noma ko kun noma a banza ne mu ne da riba da wurin su za yi wuta in ma takin nan ake yin sa sinadarin da bai ke kawo shi feshin nan da ake wanda yi kaza dinnan sinadarin ƙarshen ta daga waje ake kawo shi ba a nan ake haɗa sinadarin ba za a ne za a kwashe albarkar haka malamai suka ce wurin dumi saba'in ba a bakwai sun mu karanta mu yi dariya hmm, bakan daniya nan hmm? ba shafe shi wata ofitinatan la tusibanna na zalamu minkum khassa ko a aikace yanzu misalin da zan hamu wani yaro a bakin titin nan ya yi mamma hukace da kuwa ka zan yi in shigo shigo cikin mu da rigon zai auno dutse cikin nan eh na mu ka taba ruwan mu abu ka ga ya ja mana sai eh, wani abu daga Allah kuma domin za a sai maka abincin noman kuma wanda ka noma ya fi albarka ya fi wanda ka sai a zuwa kuma kana da galkohissan a aikace a farari kafin tsaftar amma yanzu in kana tafiya kaga inda ake shanye abincin da kaga masu shiga ciki su haka da kafa kaga yadda ake kaza in ka tafi cin su zai daga maka hankali amma wanda yake naka daga can ka yanko shi ka gyara kayan ka ka zuba a cikin ƙazanta za su zama da sauki ba kamar wanda ka je kasuwa ba ba ka san ya aka yi a cikinsa ba hmm. eh hakan hmm. gaskiya ne abin kwai tsaya wannan ayi da yanzu misali abin da muke ɗauka an ta ba da kuɗi in kuma ba da kuɗi ya tafi ba a ci sai ka tsaya kowa yanzu wa zai tsaya in ka je ko da misali inda a ce mu yan kaɗan na ke sai ku zo mu je wurin feshi ku ga yaƙi da ake wurin feshi yaƙi ne fa tsakanin ka da masu feshi yana da laida ya zuba a nan sai ba an karantar da kai su tukuna an ku ba ka ba kana tsaye sauraro za su wuce da ne iri nan wanda ake ba wanda in ka je bo ka nemo yan shuka kana kana abun nan kana ina wa aljihu yan tawai ne mai tsada ne ana ina ba. in ya tafi tsari da laidar fasam daga nan je abun nan ya sake zuwa ya ɗiba ya sake haka kafin idama ya samu iri a ka sai ce maka ya ƙare ilimi sai akwai wanda ke tsaye kuma wanda zai zauna irin abin da ba ke ce masa ba mutuncin nan biya wannan da kamar ka ɗaura an tashi shuka ne ragowa a ciki sai ka yi haka to za ka iya feshin kana ita tula in ba ba ya zo da irin wani gwangwanin da zai iya ɗauka ya dinga ba, ya dinga ba. ka dubi yan butoci ne a yi yana iya iya ban buta uku buta hudu kana tsaye sannan ko ita ce da ya ɗaga abun sama ya ta yin iska na zo fitar da abun feshin bai ba dole ka sashi sun iya safar hmm. shi ruwa in ya ɓace sai kwarawan asali hmm, bai nunawa zai amma ai ɗaukan mataki na domin kullum ai in ka faɗi sai ka duba zai ba shi ne ake bincike ba an an samu haɗari me za ka faɗi sai mutum yi mutum zai zai ka gaba ba abu ya riga ya kana na ce a da gaba ne sai a sa mutum bincike ya aka yi wannan mota ta faɗi baki ne a'a menene a'a kaddara ne daga Allah kaga in kaddara ne daga Allah gobe za ka ki tawa ka wuce amma in akwai abun da ya faru kafin baɗi ma zai sake aukuwa eh, in akwai abin da ya sa ba a ci nasara ba to ko ka koma baɗi a tsarar za ka bace in za ka yi sau dubu a tsarar za ka yi sau dubu duk ba ka gyara wannan matsalan ba الله الموافق من ما يجي رسولنا ودنياهم ايه ايه ودنياه ودنيا آه، دينه ودنياه من معاصي الله وما ملكت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق شين نزاقه قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض inda a ce ahlul qura za su yi imani su yi abin da aka sa su a amanu wattaqaw suka ji tsoron la fatahana alaihim barakatin minas sama'i ta mun buɗe musu albarkar sama wal ardi to kaga kenan nan akwai maganar imani inda za a ba sabo a gaskata Allah to abin zai ka Allah zai kawo sai da yadda za a yi amma har ba a bi Allah ba aka fi gaba da gyarawa kawai aka fi gaba da bin ka'ida kawai za a yi ta ahara za ka ga fitinan baki daban da ta bana ya tsawo ba haka kawai sai Allah turo kwari ka ji wannan kwari daga Allah ne sai Allah ya turo ka ba sai Allah ya turo ka ba sai Allah ya kaddara ka ba ne matsalar da kake sa maka kai kai mun ba Allah ne من تبكين أصحاب الجنة لولا أنتم تصدقون وقال تعالى ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه دم مجرب أزواجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليغرم الرزق Allah na hana wa bawa arziki biddambi saboda zunubin yusibuhu a bashi haka